Baya ga kasancewarta ranar wa ungozomai kwarin gwiwa ta yadda za su ƙara gane muhimmancin wannan aiki nasu na ceton rayuwa. ranar biyar ga watan mayu rana ce ta faɗakar da jama'a amfanin zuwa awon ciki da fa'idar haihuwa a asibiti saboda haka ƙungiyar mata ungozomai a jamhuriyar nishiyar asfn ta shirya kamfan wayar da kan mata a wasu asibitocin birnin yamai kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta buƙace su da yi ta hanyar taken ranar ta bana aikin Farm ba ya yiwuwa sai da mata shine an mahimmancin wannan tema Farm mer e Fami partenaire pour la vie aka ce sajifam uwaye da iyali Allah ya haɗa mu ne sai rayuwa ta ƙare kenan muna tare aikin saji Farm ba ya yiwuwa sai tare da mata menene aikin saji Farm saji Farm ita ce ingozoma ingozoma wadda za ta kulawa da lahiyar ku daga ɗoka ciki ku aihu kuma ta kula da lahiyar yara dan dai a rage wannan mace-mace na mata da jariransu hal zuwa wani lokaci kenan ya kamata ku kawo muna goyon baya ɗari bisa ɗari mu yi aiki yadda ya kamata sa'annan za mu ciyo kan wannan mace mace sai dai fa da dama daga cikin mata na korafi akan rashin samun tarban da ya dace a yi wa matan da suka je asibiti don awon ciki ko haihuwa ko da yake malama hadiza zakari wata uwar iyali na cewa ɗaya ake samu cinsu masu kulawa da su lalle ko bai kamata ba su yi hakan ga su ma mata ne su kama darajar mu mu ma mata muke kamar su aiki ne da Allah ya dora musu su yi muni shi sun dauki alkawali shi za shi kenan su cika alkawali mu ma mata in mun ka awa ko aihuwa abunda an ga ce mun mu yi kan mu taurin kai mu yi dan lahiyar mu su kenan ga yin shi ko me sun ka gaya mana mu yi shi yawancin mata ba su daukan magana da an ka gaya musu lalle ko bai yi ba Lura da irin waɗannan matsaloli ya sa ƙungiyoyi masu zaman kansu dagewa a kan ayyukan faɗakarwa, abinda shugabar ƙungiyar 'yan jarida masu kare hakkin jama'a a fannin kiwon lafiyar al'umma Amina kadar ta ce ya taimaka sosai wajen samar da kyaukyawar fahimta a yau tsakanin mata da ungozomai. Likitocin da kansu suke zuwa wasu ce mu gaskiya a da in kuka hito ce an yi kaza na kwaran waɗanda suka san saboda Allah suke sana'a ba dan wai wani abu suke yin shi ba su ce mu da in kun haɗi muna ganin kamar kuna zaluntar mu amma sai muka gano da ashe sana'a mu ce kuke ma wanka su san shi famomin ce sana'a mu ce kuke gyarawa saboda mu da kan mun san cikin mu akwai masu shafa mu kashin kashi akwai masu yi tsakanin su da Allah akwai kuma waɗanda ke yi saboda Allah saboda Annabi babu zancen imani gidan likita ko gidan imani ne shekaru sama da sha biyar kenan da kasashe ke bikin karrama wannan rana ta waye kan jama'a game da aikin mata masu karɓar haihuwa saboda haka a ci gaban zagayen asibitocin da suka kaddamar albarkacin ranar ta biyar ga watan mayu mata sashi fam wato ungozomai suka yi kiran mata a kai zuciya nesa saji fam zaman ku suke mata in Allah ya raida kuma za su yi muku duk abin da ya kamata kenan mu hankuri da juna sa'annan zama za ya kyawu lalle an san akwai kuskure wataran tsakanin ku da tsakanin mu yana hutuwa da kowane bangare amma mu hankuri mu zamna tare juna kuma Allah na ya azo muna wannan aiki da zamu tawa mu taimake ku kenan mu ta hankuri da juna sa'annan dai Allah aikin zai kyawu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.